أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake ba mu damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda muke karatun aƙida ta musulunci, aƙida wadda take fahimtar da mu kyakkyawan abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so mu yarda da shi a cikin zukatanmu domin mu samu kyakkyawan aiki wanda yake so a cikin wannan duniya ɗin mu samun nasara a cikin wannan duniya ɗin da lahira muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya sa mu daga cikin waɗanda za su samu wannan babban rabo bi haƙƙi muhammadin wa alihi na tahirin amin ya rabbal alamin yau kamar yadda muka yi alƙawali mun zo a darasi wanda ya shafi ayyuka na Allah subhanahu wata'ala ma'ana sifofi na ayyuka bayan mun ƙare bayanin sifofi na zati a yau muna cikin sifofi na aiki to su sifofin aiki babbar sifa wadda za mu fara da ita a cikin wannan ita ce sifar da ake ce ma irada wato ita irada da larabci kenan mu da hausa muna iya cewa kenan nufi ko kuma ma'anata zai zo nan gaba yadda ake fassara ta ita irada kamar yadda malamanmu sun yi maganganu kanta da dama tun da daɗewa kuma har yanzu ana maganganu game da ita me ma'anata yaya ne irada take ta Allah subhanahu wa ta'ala yaya ne take yaya ne Allah yake yake cewa yana so ko yana nufi ko yana gurin kaza misali shin gare shi wannan gurin yaya ne yake saboda haka nan kenan ita ma sifa wannan ta farko wadda muka ce ita ce sifa ta aiki ta Allah subhanahu wa ta'ala lalle kusan ya kamata a zo a zauna a yi bayani kanta saboda mu gane ainihin irada ta Allah subhanahu wa ta'ala to kamar yadda muka ce ma'anar irada tana da ma'ana kamar guda biyu na farko ana cewa tana ba da ma'anar so kenan da an ce wane yana da irada ta yin kaza misali ma'ana yana so ya yi abin da larabci yuridu ya fa'al kaza yana so ne sannan akwai ma'ana ta biyu ita ce wadda suke cewa kana da nufin yin wani abu ka ƙudurta cikin zuciyarka kana so ka yi wannan shi ma'ana ce mai irada kenan ƙudurtawa cikin zuciya cikin zuciya kenan da nihin lalle lalle kana son ka aikata abu to wannan shi ma ana ce mishi irada to sannan idan muka ɗauki na farko kenan abin da ya shahi so in muka ɗauki irada da ma'anar so ma'anar so kamar da muka sani shi so wani abu ne wanda ana samun shi cikin halitta na halittu wanda Allah subhanahu wata'ala ya yi kamar mutum idan muka ɗauki misali sifa ce wadda ba zati ce tashi ba tana samun shi ne shi ne suke cewa wai tana daga cikin asifatul arida sifa wadda tana zoma mutum ne tana rabuwa da shi ba zatin shi ba ne ba kamar misali dariya ba ko kuka ga ɗan adam wanda zatin shi ne ba wai ya same shi ba ne a'a zatin ɗan adam tun da aka halice shi yana da wannan sifa ɗin amma ka ɗauki sifa ta ilimi in ka ɗauki sifa ta ƙarya misali ta faɗin gaskiya in ka ɗauki sifa ta ibada ga mutum duk wannan sifofi ne waɗanda daga baya yake samun su kenan kaga su ne suke ce wai wadda ta rabu da shi ba ta shi ba ne? to haka nan so ma ana cewa so yana daga cikin sifofi wanda a ɓangaren mutum suna samun shi ne ba daga ta shi ba ne? to sifan nan ta so wadda muka ce ba zatin ɗan adam ba ne za mu same shi sifa ce wadda ake raba ta cikin sifofi na aiki na mutum kenan ba sifofi ne na zaci ba kamar da muka ce shi yasa yanzu mutum idan ka same shi yana son ni'imomi sifa ce ta aiki sai dai ga ni'ima din kuma yake son ya samu wannan ni'ima din arziki ne yake so kenan cikin arzikin ma kuɗi ne yake so aure ne yake son ya yi gida ne yake son ya gina yana son ya yi ilimi ne menene yake so za ka samu wannan so ɗin da ke gare shi sifa ce wadda ta zo ta same shi ne tana daga cikin sifofi kenan na aiki amma sifa ta biyu ko mu ce ma'ana ta biyu wadda muka gai ta irada wadda muka ce nufi da gurin aikata wani aiki ita ba wannan ba makawa tabbas ba ma sai ya kai mun yi bayanin ta ba tana daga cikin sifofi kenan na aiki tunda gurin ka aikata wani abu ne kana guri ne na ka aikata wani abu da babu aikin kai gurin ka aikata shi kenan sai akwai aikin wanda lalle gashi nan kana so ka yi shi ne ko kana son ka samu wani abu ne sai ka yi nihi ka yi guri to wannan shi ma suna ce mai yana daga cikin sifofi na aiki to shin a yanzu tambayar mu ita ce yanzu bayan mun san sifofi ko kuma mu ce ma'anar irada a wurin mutum yana ba da ma'anar so kamar da muka ce yana ba da ma'anar nihi da guri shin a wurin Allah ma haka ne ma'anar irada yake kuku ba haka ne ba a nan ita ce tambaya shin kamar yadda Allah yake cewa turiduna aradar duniya wallahu yuridul akhira akhirah ku ga kunan kuna son kuna guri kuna so ko kuna gurin wannan duniya ɗin wadda wani abu ne wanda ya zo kuma zai wuce don mafi yawa abu in da ba zatinka ba ne dama shi ne babbanci ma tsakanin zati da kuma abin da ya shahi sifofi na aiki su abubuwan da suke zace mutum ba su rabuwa da shi har kullum yana nan har ma bayan ya zo ya bar duniya suna dai tare da shi amma sifofin aikiwa yana iya barin sunan ya tahi kaga kenan bambanci ne kenan tsakanin sifofin aiki da na zati saboda haka nan a nan wurin Allah yake nuna mamu duniya fa wata abu ce wadda ita ma are ce ta zo ne ta same ka ne da baka da ita da da ka zo baka da komai sai Allah ya zo ya baka arziki na duniya duk abin da ke tare da shi yanzu na arziki Allah ne ya baka ka kenan ya raba maka shine da can baka da shi ba zatin ka bane aradar duniya wannan abin wanda take arad ce wallahu yuridu al-akhirah alhali Allah yana muku nihimmi ko yana so gare ku mi lahira yake so gare mu ba wai duniya ba duniya ya yi ta ne kamar wasila hanya ce wadda za ta kai mu ga lahira ta kai mu kuma ga samun babban rabo a ran lahira amma in mun bi Allah hanya ce kuma wadda take kai mutane ga halaka idan suka zaɓe ta ita kaɗai suka yi watsi da lahira saboda haka nan duniya a wurin Allah ba komai bace illa wannan wasila ɗin lahira ita ce Allah yake nufi kun ga a cikin wannan aya ɗin wadda ta zo cikin suratul anfal aya ta sittin da bakwai kalmar irada ta zo a wurin Allah ta zo a bayanin ɓangaren mutane ta zo a bayanin kuma ɓangaren shi Allah subhanahu wata'ala to a yanzu mun san irada da ma'anarta a wurin mutum shin wannan iradin ma wadda ta zo cikin wannan aya ɗin ma'anarta ita ma kamar yadda ma'anar irada take a wurin mutane haka take a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ne ba a nan wurin wasu malamai sun zo da bayani cewa lallai irada tana zuwa da ma'anar so amma mu sani da farko suke son su nuna mu ta zo da ma'anar so da dama a cikin alkur'ani a cikin ruwayoyi ma haka ta zo da wannan idan mutum ya je musamman irin masu bahasi in suna son su nema misali masu irin kwamfuta suna da littattafai na addini in suka rubuta kalmar irada cikin littattafansu zai iya ba su kalmomi irada da adadinta irin ko yuriduna ne ko turidu ko gasanan da sauransu zai ga ma'anar irada kuma idan ya koma matafsirai a nan tafsirai za su ba shi ma'anar irada da wace ma'ana ne take to a nan wurin su dai malamai a takaice sun nuna lalle irada tana iya zuwa da ma'anar so a wurin Allah masu subhanahu wata ta'ala a yana son kaza sai dai a wurin Allah sifa ce ta zati ko kuma a'a sifa ce ta aiki kamar a wurin mutum da muka ce sifa ce ta aiki nan ne abin tambaya aiki shi yasa wasu suna ganin Allah subhanahu wa ta'ala irada a wurin shi zatin shi ne ba wai sifa ba ce wadda ta zo mishi a a zatin shi ne amma a wani ɓangare in an hangi duk wani wasu kurakurai wanda ana iya kakkaɓe su daga abin da ya shahi irada kamar da mun sani duk sifofi da muka ce kana iya ɗauko sifa wadda akwai ta irin ta ga mutum amma ka yi ƙoƙarin gane cewa in har tana da kuskure ko min karanta shi to ka jaye wannan kuskuren in tana da naƙasa ko aibi ko ma menene ka jaye shi daga wannan sifa ɗin sannan ka raɓa sifa ga Allah don saboda Allah shi ne mai kammalallar sifa shi ne kuma ka ma halitti sifofi ga halittun shi shi ne mai yin komi kamar yadda shi ne ya yi kowa saboda kanin sifa ainihinta ma da kamalarta da kammalallar sifa tana kuma ma Allah ne suka ce a nan wurin idan so ya ba da ma'ana ta duk kaɓe wasu abubuwa wanda sun shahi naƙasi ko aibi ko sauransu to wannan sifa ɗin za ta zama sifa zati ga Allah amma idan muka kalli sifa misali ta so na wani abu wanda zai faruwa nan gaba ga wasu abubuwa kamar ke na ayyuka to a nan wurin so yana da ma'anar kenan sifofi na zati kusan kenan za mu fahimci irin wannan darussa ɗin mafi yawansu ka gane za na Allah a lokaci guda kana gane sifofi na aiki na Allah saboda daman kamar yadda muka ce akwai wani bambanci wanda ke da kai cikin sifofin zati na cewa babu zamani a cikin sifofin zati wannan kullum ya kamata mu san da shi ma'ana babu lokaci ko kaɗan cikin al'amarin zati kahin ka tabbatar da sifa ta Allah ba ka kallon wani zamani amma duk lokacin da za ka kalli zamani to wannan sifa ta zama ta aiki ba wai ta zati ba a shi ya sama kenan nan ne muke gane haƙiƙanin sifofi na zati lokacin da ba mu kalli wani zamani cikinsu ba kamar yadda shi ma mutum sifofin shi na zati babu wani kallon zamani ko da ya zo tare da su ya zo haka nan ma Allah tare da sifofin shi ke na zati na aiki daga baya ne suke faruwa bayan halittu a nan za mu dakata sai kuma darasi na gaba wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi tayyibin tahirin